Mahukunta Sura bakwai Gideon ya ci Midiyawa da yaƙi Kashegari da sassafe, yaruf Ba'al, wato, Gideon, da dukan mutanensa suka kafa sansani a maɓulɓular ruwan Harod, sansanin Midiyawa kuma yana arewa da su a kwari kusa da tudu na More. Sai Ubangiji ya ce wa Gideon, Mutanen da kake da su sun yi mini yawa. da zan ba da Midiyawa a hannunsu, don kada Isra'ila ta yi mini fahariya cewa ƙarfinta ne ya cece su, ka yi shela ga mutane yanzu cewa duk wanda ya yi rawar jiki don tsoro, sai ya juya ya bar dutsen Gileyad. Saboda haka mutum dubu ashirin da biyu suka koma, sai mutum dubu goma suka rage. Amma Ubangiji ya ce wa Gideon, Har yanzu mutanen sun yi yawa, ka kai cikin ruwa in kuma tankaɗe maka su a can, in na ce, Wannan zai tafi da kai, to zai tafi, amma in na ce, Wannan ba zai tafi da kai ba, to, ba zai tafi ba. Saboda haka, Gideon ya kai mutanen cikin ruwa, a can Ubangiji ya ce masa, Ka ware waɗanda suka tanɗi ruwa kamar kare, daga waɗanda suka durƙusa suka sha ruwan, mutum ɗari uku sun tanɗi ruwa, kuma sauran kuwa suka durƙusa suka sha ruwan, sai Ubangiji ya ce Gideyon, Da mutum ɗari kuɗin ɗin nan da suka tanɗi ruwa zan cece ka, in kuma ba da Midiyawa a hannunku, ka bar sauran mutane su tafi kowa zuwa wurinsa. Saboda haka, Gideon ya mai da sauran Isra'ilawa zuwa tentinsu, amma ya riƙe mutum ɗari uku waɗanda suka karɓi guziri da ƙahonin sauran. To, sansanin Midiyawa yana ƙasa da su a kwarin. A daren nan Ubangiji ya ce wa Gideyon, Tashi ka tafi sansaninsu, domin zan ba da su a hannunka, in kana tsoron fāɗa musu, sai ka tafi da bawan ka Fura, ka kuma saurari abin da suke faɗi, bayan haka za ka sami ƙarfin hali ka auka musu, saboda haka sai ya tafi tare da Fura bawansa zuwa sansanin. Miriyawa, Amalekawa da dukkan sauran mutane gabashi suka yi sansani a kwari kamar fāra, raƙumansu kuma kamar yashi a bakin teku, don sun wuce ƙirge. Gidan ya iso daidai, wani yana faɗa wani abokin farmakinsa, yana cewa, Na yi mafarki, na ga dunƙulen burodi sha'ir ya faɗo a tsakiyar sansanin Midiyawa, ya bugi tantin, da ƙarfin da ya sa tantin ta kife a ƙasa. Abokin ya ce, Ai, wannan ba wani abu ba ne fiye da takobin Gideyon ɗan Yowash, mutumin Isra'ila, Allah ya ba da Midiyawa da dukan sansani a hannunsa. Da gidan ya ji mafarkin da fassararsa, sai ya yi wa Allah sujada, ya koma sansanin Isra'ila, ya yi kira da ƙarfi ya ce, Ku tashi, Ubangiji ya ba da sansanin Midiyawa a hannunku, ya raba mutum ɗari uku ɗin kashi uku, ya ba kowannensu ƙaho da tulu da a acibalbal a ciki, ya ce musu, Ku dube ni, ku ba abin da na yi, Sa'ad da na kai sansanin, ku yi daidai abin da na yi, sa'ad da ni da dukan waɗanda suke tare da ni muka busa ƙahoninmu, to, ko'ina a kewayen sansanin sai ku busa naku, ku kuma yi ihu ku ce don Ubangiji da kuma domin Gideon. Gideon da mutum ɗari da suke tare da shi suka kai sansanin da tsakar dare bayan an sauya matsara, suka busa ƙahoninsu, suka farfashe tulunansu da suke hannuwansu. ƙungiyoyi uku ɗin nan suka busa ƙahonin, suka fasa tuluna, suka ɗauki acibalbal a hannuwansu na hagu da ƙahonin busawa a hannuwansu na dama, sai suka yi ihu, takobi don Ubangiji da kuma don Gideon, da kowannensu ya tsaya a inda yake kewaye da sansanin, dukkan Midiyawa suka fito da gudu suna kuka yayin da suke gudu. Sa'ad da aka busa ƙahonin nan ɗari uku, sai Ubangiji ya sa Midiyawa suka yi ta saran juna, mayaƙan suka gudu zuwa Bet Shitta wajen Zerera har zuwa yankin Abel Mahola kusa da Tabat, aka kira dukan Isra'ilawa daga Naftali, Ashir da dukan Manasse suka kuwa fatattaki Midiyawa. Gideon ya aiki manzanni zuwa dukan ƙasar tudu ta Efraim cewa, Ku gangaro ku yaƙi Midiyawa. ku ƙwace ruwan Urdun gaba da su har zuwa Bet Bara, saboda haka aka kira dukan mutanen Efraim suka ƙwace ruwan Urdun har zuwa Bet Bara, suka kuma kama shugabannin biyu na Midiyawa, Oreb da Ziyib, suka kashe Oreb a dutsen Oreb, Ziyib kuma a wurin matsin ruwan inabin Ziyib suka fatattaki Midiyawa suka kawo kawunan Oreb da Zeba wurin Gideyon. wanda yake kusa da Urdun.